كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً قريبة من الله إن الله كان عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma yau zamanmu da ci gaban karatu muna kwana goma sha shidda kuma muna cikin suratun nisa'i muna aya ta goma bayananmu sun fara bayani jiya mun fara magana akan ayar da ta yi magana da rijali tibun akan mas'ala ta gado aka faɗi sharuɗan gado da rukunan gado da sabubban gado da mawani'u na miras shi gado to da abubuwan da sun karata ga tarika kamin ta mun faɗi shi ta yau karatunmu gaba ɗaya sai abin da zai shigowa wakila baya yana da wuyar ya tsallaka matsalolin gadon muna roƙon Allah ya taimake mu a farko an fara da tsawa ga masu cin dukiyar marayi tsawar da aka yi bayan an yi ta kame mu karanta wannan aya za mu tabbatar da suwa naka gadon ta kwan wannan shari'a ta ambata sannan da abubuwan da ka shigowa sannan mu ci gaba Allah ya taimake mu to bismillah إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون a kun gani Allah madaukakin sarki ya magana akan mahaucin dukiyar marayu Allah ya ce innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman lalle waɗannan da ke ciciyar dukiyar marayu zulma akan zalunci Bai gaira haƙƙin ba da cancanta ba to su sani inna ma ya kuluna naran fi budunihim hakika suna ciciyar wuta cikin cikunan jikinsu cikunansu wato cikakkansu suna cika tana da wuta duk abin da mai cin dukiyar mara ka ci to hakika wuta ta ya kaci kayan nan na maraye Allah ya tsare mu ai mal'aha suna cika cikunansu da wuta li'annahu yaqulu ilaiha domin yana koma zuwa ga wutar wasu ya salauna sa'ira kuma za su shiga wutar sa'ira bil bina'i lil fa'ili wa qura lil maf'ul ay suna shiga sa'ira naran shadidatan yastariquna fiha in sun shiga za su kulu cikin wannan wuta Allah ya tsare mu da wuta to kun ga nasti yayi magana akan cin dukiyar marayi wanda ya ci ya ci wuta to wanda Allah ya damka al'amarin marayi ga hannu ne dukiyar marayi na ga hannu bai ci ba amma sakaci irin nashi ya bari dukiya ta halaka ya jama'a musulmi hukuncin su guda da wanda ya ci ya jama'a musulmi wanda Allah ya damƙa ma kula da al'amari na marayi yana kallo ya bari wani ya halaka dukiyar marayi yana kallo bai hana shi ba yana cikin wanda ke dukiyar marayi wanda ya ɗauki dukiyar marayi ya kada ta inda ya san ba ta hitowa ko an ka damƙa ta ga wani ya ɗora wanda ya ga dama ya ba wanga ya hana mu wanga ba bisa ga haƙƙinsa ba ya ci dukiyar marayi wato shi dai abin da an manufa ha bi ayi wajhi halaka ta bisa kowane huska to kamar mutum ya ci Allah ya tsare na'am يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ما لم يزكتي علم الفرائض علم لا نزير له ya kafi ka an qad tawalla wa bayyana al-hazza bayanan fa qala subhanahu yusikum Allah wa fil kalalati fima wa fi kalalati futayallahu manzilatan fa bana tashrihu ma afta Allah don haka shi ilimin fara'idi to ilimi na wanda bai da tamka domin Allah shi ya jibinci raba gado ya ba kowa na shi babu wani malami da ya raba an riga an raba Allah ba mu ikon tsarewa to Allah ya yi umarni mai tsanani ga ‘ya'yanku wajen raba gado to shi masu gadon nan nawa na masu gado cikin maza ba bisa godabin tafsili ba goma cikin mata ba bisa godabin tafsili ba bakwai cikin maza bisa godabin tafsili sha biyar cikin mata bisa godabin tafsili goma in an kaɗe gaba ɗaya su a ishirin da biyar to waɗanga duka da an ka ambata masu gado in muka ce mu jero su ɗaya bayan ɗaya lokacin na ci amma dai gaba ɗayan su kwata-kwata 25 na mata goma maza goma maza 15 to cikin waɗanga kuma duk gaba ɗayan su da an ka ambata kowa na iya faɗuwa ya zan bai gado ba amma banda mutum biyar ولا سقوط abin wala wala li zawjayni wala ummu faqat babu faduwa lil abi ga uba wala wala balle dan mutum wala li zawjayni balle mata da miji wala ummu balle uwa faqat kawai to nan da an kace da kaga da iya gudana nan da an kace da da dan da gudana Allah ya ganar da mu to anan jiya mu ambaci sabubba da sharuɗa da arkanu sannan mun ambaci mawani na gado sannan mun ambaci abin da yake rataya ga tarika kamin araba gado sannan farilla na wata sumal hurud ne surubun sumunun sulsanu sulsu summa sulusun fa'alu wato farillai su kuma akwai nisfi akwai rubu'i akwai sumuni akwai sulfani akwai sulusi akwai sulusi waɗanda su ne farillan to dama matsalar gado ba matsala ka karanta littafi ba matsalar sanin farilla shi ka sa ka san waha gadowa abba abba domin galibin mai karanta gado abin da ya karanta ba shi za kawo gaba ne ba sai da sanin farilla gado kai ta a nan akwai abinda malamai ke ce ma haba da baza maluma sun san shi ha'ulle hamsin su ma iznani ne ba wal alifun wahidin kada su dira wa za yi hali sab'atin kada su dira wa dalu hali arba'in kada kuti ba waɗanga su kuma waɗanda ke gwada maka farillan nan kamar kaza dawa dawa ka ciki ci to anan wannan ita ce ya muqaddima kamin mu shiga yusikumullahu Allah ya nemi ku umarni mai tsanani ai ya Allah na umarnin ku fi sha'ani auladukum a cikin sha'ani yayan bima kau ga abin da zai ambato baya misulu kwatancin hazzi rabon unsaye ne mace biyu lizzakari min home ita aka bara namiji daga cikinsu ai nasibul unsaye ne izajta ma'ana ma'ahu sun ka taru tare da shi falahu nisful mal yana da rabin dukiya wa lahu man suna da rabi mai mutuwa in ya mutu ya bar ɗanai guda da ɗiya biyu mace bai da kowa duniya sai su ɗa namiji guda da ɗiya mace guda dukiya al'amari ya sauki sai a buga ta hudu sai a ba ɗaya namiji kashi biyu a ba ɗayan ga mata kowa kashi guda guda an raba musu gado kowa sai zuwa abin da zai yi wa in kana ma'ahu wahidatun in ko da da an ka bari ya uwa guda a tare da shi mace da uwa ta yi falaha sulusu wala hutun sani ya uwan nan tana da sulusin dukiya ɗan uwanta na da sulsani yaya za a kasa sai a buga uku a ba ɗan uwanta kashi biyu a ba ta guda matsala ta yi sauki wa'inin farada in mai mutuwa ya mutu ya baɗa na ɗai hazal mazu. sai ya kamfashi dukiyar gaba ɗaya ya riƙe ta uba ne shi da ita duka wannan shi shine lizzakari misali hazul unsayin fa in kunna ai al'auladu in ‘ya'ya sun zamo ‘ya'yan da an ka musu aka bari na sa'an mata na faƙat kawai fauƙas na saman biyu falahunna sulusa ma taraka suna da sulsanin abin da ubansu ya bari wato anan idan Allah yawa mai mutuwa mutuwa ya bar ne mata biyu iyanai waɗanda an na jiki na biyu su nan mata ko kuma sun hidu ko nawa na sun kai ko su dubu ya mata to su suna da sulsanin abin da ubansu ya bari za a buga dukiyar ubansu uku a ba su kashi biyu kashi guda in akwai asibi a bashi a nan duk magana gada muka yi inda Allah ya ce wato lizzakar misala unsa ya yi ni malamai masu bayani suka ce idan an mutu an baɗa da ɗaya ko an mutu an bar ɗiya biyu da ɗa guda ko an mutu an bar abin nan ƴan uwa mata saman biyu ko biyu ba ba wani ba sai su to dunnan inda muke magana fa inda mai mutuwan nan bai bar uba ba bai bar uwa ba bai bar uba ba bai bar uwa ba waɗanga suna ya bari waɗanda sun ka shahi jikinsa ɗanai ɗiyarsa to shine farahun da sulsa suna da sulsanin rakal mai mayitu abinda mata ce bari uban su wa kaza na haka nan biyu li'annahu lil ukhtayn domin shi aka ba iya mata can inda muka karanta haba da bazadin nan dama shi ha'udin nan alƙalami ne na farilla biyar ɗiyan tsatso biyu mata ɗiyan ɗa mata shaƙiƙai biyu mata li'abai biyu mata waɗanga duk suna cin sultani in an ka basu to shi na li'anna wani rukutai ne bi kauli walahuma sultani suna da sultani mata raka abin da ya bari Kuma aula su sun kai cancanta li'anna binta ban iya ta shukku tana cancanta a kulusa ɗaya cikin uku ma'a zakar ta da namiji da ta da namiji to ma unsa kenan in tare da 'yar uwarta ta mace aula ya cancanta tun da tare da namiji za a ba ta ɗaya cikin uku to ashe ko tare da 'yar uwarta mace ya cancanta wa fauka ila silatu lidaf'i tawakkumi sila ce domin zaton kuma ziyaratu nasibi an ka ce fauka wato kenan wa in kunna nisa'an fauqas na kai ne fauqas na kai ne juna ko sun wuce biyu sun kai dubu dudai don kada kai zaton wai in an ƙara samun ƙari daga duk ana ƙara nasibi ana ƙara rabo ba a ƙarawa na an ka tsaya bi ziyaratin adadin adadin lima wuhima don abin da aka fahimci istiqaqu bil tantanta tiyadu a sulsani sulsani a sulsani sulsani min ji as-suls wahidatin na sanya wa sulsi ga guda ma tare da da namiji wa in kana al-mauluda in ya zan abin haihuwa wahidatan guda ta fi qiratin bil raf'i fa kana tama wala hanisku tana da rabi wali abwaihi in akwai uwa ta da uba da an kabari su ko uwaye nai ai almayitu wai badal minhuma li kulli wahidin minhuma as-sudusu kowanne guda daga cikin su an ba shi sudusi min ma taraka ga abin da ya bari in kana lahu walad in yana da zakarun namiji a unsa ko mace wa nukutul badali fa'idar wannan badali ifa fa'idar badali ifaratu annahuma la yashrikani ba su tare ya ciki. ko ulhiqa bil walad waladumni kuma nan an riskar da dan da da wato idan mutum ya mutu ya bar dan da ne ba da ya bari ba to dan da sai ya tsaya matsayar da matukar babu wani da muna tare da kowa dan da sai ya tsaya matsayar da wa bil abi an riskar da aljadd kaka bil abi da uba in babu uba sai kaka ya tsaya matsayin uba wato matsala gado haka take tahiya ya akwai wani to wani ho waje zai ya akwai wani wani zai yin waje in babu wani wani sai ya tara wuri ya akwai wani akwai wani to wani rabo ne ya rage to in baka san haka ba yan kai ma gado ta hannunka Allah ya gane da mu to anan an ce dan da to dan diyawa bai ciki mace ta yanke shi banuna banu auna ina wa banatuna banuhunna abna'ul rijalil abaidi banuna diyanmu banu abna ina diyan diyanmu wa banatuna diyanmu mata banuhunna ƴaƴansu abnatul rijal diyan wasu maza na abaidi na nesa sai sai su gado ba wayansu ba mu ba to anan an ce ‘yar uwa mace can wajen ‘yar uwa to ɗanta fa ko ɗiyarta ba da ita ba malam ya kun an hufi unsa fusila karanta tukotul fukali in mace ta shiga yake gado ta kai marmakon ɗan uwanka namiji in shi na zai gadon ka an ka bai nan ɗane sai tsaya matsayatai to amma ƴan uwarka mace da za ta gadon ka in ba ta nan ɗiyarta ko ɗanta ba su tsaya matsayarta uwar nan ta yanke gado tsakanin ku da su Allah ya ganar da muwa to nan an riskar da ɗa da ɗanai an riskar da kaka ga uba fa in fa in lam yakul lahu waladun in ko ya da ɗa yanzu kamar can da muka yi magana cewa wato falahu man nisfu fa in kana wahidatan falaha nisfu in ita iya ta zama guda an ce a raba kayan ubanta biyu a bata rai ita ta ya bari to amma ita ɗaya ya bari amma ya ba uwa ta ya ba uba ne to wani abuwayin su uwaye ne su kuma li kulli wahidin minhum as-sudus to anan kenan in mata ta mutu tabban miji in mata ta mutu sabban miji kun ga da ba su haihu ba mijin nan nata na son nisti ga kayanta to amma kuma ta ba uwata ta ba ubanta uwata na son sudusi uba na son sudusi ko a ce uwata na son sulusi ko ba na son sulusi miji na son rai to a za a yi wa in yakun zaujin wa ummun wa abun wa sulusu baqi ha murattab sai a buga dukiya hudu a buga dukiya shidda sai a ba miji uku nawa arabe shidda saura nawa saura uku sai a ba uba guda sai a ba uwa guda saura nawa uba ya kuma kwashe gudan nan kaga uwa an ce sulusi za a bata amma ta samu sulusi sulusul baki kenan to shi ya rugare su wani kullu min minhum sulusi ma raka in kana lahu waladun zakaran aw unsa to can wajen iya da uba da uban wadda karsuwa da kuma uwa su konan in an ka ba ɗiyanissi to uwa na son sulusi uba na son sulusi kaga shi kuma nan uwa na son sulusi uba na son sulusi to kuma kaga nan ai abinda zai kasancewa in ya zama mai mutuwa da ya mutu ya bar ya taimace ya bar uwa tai ya bar ya taimace ya bar uba ne ya bar uwa tai to shi ma nan za a buga shidda diyan nan tana da uku uba yana da guda uwa na da guda uba ya dawo ya fashi guda wani kullu wahidu minhu sulusu an ce sulusi amma shi uba ya samu sulusi mimma taraka in kana walidun zakarin aw unsa wani kututul badali ibaratu annahuma la yashirkani fi wa yukhriju bil waladi waladun wa bil abi al jadd fa in lam yakul lahu waladun wa warithuhu abawahu to in mai mutuwa ya mutu bai ba kowa ba wanda ya haifa amma ya ba uba ne da uwa to sun gadi fakat aw ma zaujin ko tare da miji in mace ta aw ma zaujin ko tare da mata in namiji na فلأمه بضم الحمزة وقرأ بكسرها فرارا من انتقال من الضمة إلى كثرة لسكنه في الموضعين فلأمه الثلث أي ثلث المال أو ما بقي بعد الزوج والباقي للأبي شينا منكر با سيبا وبا دوكا تا دوكا يدا يفاش ثورا والباقي للأبي الله يغانا دموا وإن كان له إخوة إن كو يزينا da ƴan uwa ai isnani ju fasa'ida ko mafi yawa shi uba abin shi mai mutuwa ya zaina da yan uwa duk ko abin da yawa zukuran au ina su maza ko mata wala ummihi sudusu uwa ta sai a bata ɗaya cikin shidda nan abin magana wal baqi lil abi wala shay'a lil ikhwati wa irsu man zikira ma zikira gadon waɗanda mun ka ambato abin da mun ka ambata anan in Allah yawa mutum cikawa amma yana da ƴan uwa maza ko mata to uwa ta yi tana da sudusi sudusi to amma sudusi nan da aka uwa ta yi shi ko abin da ya rage a ba uba amma su ƴan uwa ba su da komi a nan in mutum Allah ya mai cikawa ya bar uwa ta ya bar ubanai ya bar ƴan uwa ta maza da mata maza ko mata za a buga dukiyar nan dalilin uba da uwa da ƴan uwa maza ko mata su ƴan uwan to anan uwa ba ta iya taugace su ga gado su diyanta ba ta iya hana su gado amma uba ba su gado gashi in gashi ba su gado in Allah wa mutum cikawa yabba uwatai yabba ubanai yabbar ƴan uwanai maza da mata ko yabbar ƴan uwanai maza ko yabbar ƴan uwanai mata idan babu uba misali mm. to in za a buga dukiya ta yi ita uwa ta yi in bai bar ɗa ba to uwa ta abinda an nata dusi saboda iyanta sun ƙididdigu in uwa ta haihi ɗiya sun kashi guda to in ɗan su ya mutu cikin ɗiyan nan waɗanga da addarai sai su tare uwa ga gado mai yawa ba su bari ke gado da yawa amma idan mai mutuwa shi yana gari ta amma yana da wasu 'yan uwa ba ɗiyanta ba to nan uwa ana ba ta sulusi a kasa dukiya uku a ba ta kashi guda muna tare da kuwa amma idan ɗiyanta na uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko ko uwarsu guda to ba su bari uwa ta kwashi sulusi sai dai sulusi ɗaya cikin shidda sai su ta gado da yawa lokacin da ya zama indo tiɗa na nan ubansu ko kusa ga dukkanin ba su yi don ba su gado gashi mun gane karatun don haka in suka yi yawa sai a bata ɗaya cikin shidda walbaƙi baki lil wa ya kwashi saura sun tare ta kuma su ba su gado ba min ba'd tanfizul wasiyati bayan zartar da wasiya yusi bil bina'i lil fa'ili wa qur'a lil maf'ul wanda an kai wasiya biya da ita au qaba ilayni ko biyan bashi alai yana yawa ne ce an ka gabatar da wasiya akan bashi wa taqdimul wasiyati ala dayni gabatar da wasiya akan bashi wa in kana ko da yake mutu akhira ita ta jinkirta anhu gare shi fil wafa'i ga cikawa to liktimamin biha domin himmantuwa da ita domin ita wasiya ba a zartar da ita ga dukiyar matacce sai an cire bashin da aka bi ne an gami an nashi sana da wasiya ba uku ubannan wa abna uku da ƴaƴanku mubtada'un khabaruhu la tadaruna ba ku sani ba ba ku da labari ayyuhum aqrabu lakum nafa wane ne cikin wane ne cikin su ya shi kusanta amfani a duniya wal akhirah duniya da lahira fazan akwai mai dan maha ya zaci anna ibnu danai an fa'u lahu yahi amfani gare shi a zaci haka kai wudi sai a bashi almiratu gado da yawa fa yakunu al abu sai uba ya zama an fa'u yahi amfani an ba ɗa gado da yawa zaton ya yi amfani ga uba sai ga uba ya yi amfani kun ga zato ya yi bai yi ba wabil aka saka nan sun kuyi ana zaton uba ya yi amfani a ɗauki gado mai yawa a bashi sai ɗazin ya yi amfani wa inna mal alim bi zalika lalle wanda an masani ga haka huwa shi shine Allah don haka fa farada lakum Allah faranta gare ku al gado faridatan min Allah yankawa daga Allah inna Allah lalle ubangiji kana aliman ya zama masani da kalki ga sa hakiman Allah mai hikima fi ma dabbarahu ga abin da shi hida shi ya shirya shi lahum gare su ay lam yazal muttasifan bi zalika Allah bai kushi ba yana mai sifantuwa da wannan anan uwa tana da halaye wajen gado tana da halaye wajen uku sannan ɗiya ta tsatso tana da halaye na gado ita ma uku sannan wato ɗiya ɗiya mata da ɗiya maza suna da halaye na gado wato kenan banafir ibini suna da halaye wajen gado wajen hali shidda sannan akwai halayen gadon uwa shaƙiƙiya tana da halaye wajen wajen biyar kaka tana da tana da halaye uku halayen gadon yan uwa da ummai su ma uku na sannan halayen gadon yan uwa li'abbai su ma haka wato anan duka in wannan hali bai ci ba za a ɗauki wannan hali sannan wannan hali bai ci ba za a ɗauki wannan hali duk matsala ce ta in an ci an mutu an kawo gado ga gaban wanda ya san shi to shi zai wannan face shi Allah ya ganar da muwa bayan haka A nan, an yi magana a kan abin da ya shahi gado na ya tsatso gado na abin nan uwa da uba da miji to mu ga mu ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن fa'inka da na kunna wala dun falakunan rubutu min ma ta roƙa min ba'a da wasu yankin yiwu suna biyan awu dai yi. wala kunna rubutu min ma ta roƙa tun illan ya kulla kun wala da. fa'inka da na kunna wala فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توسون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم wato matsala mai matsala babu kamar gado don Allah ya fara da yusikumullahu sannan ƙarshe ce inna Allah kana aliman hakima matsalar gaba ta wargita ba don haka ashe kenan akwai buƙatar bahasi kai sannan kuma duk ilimi zai riga babu ilimin da zai saurin ta irin matsalar gado ga farilla ta gado ai ta yawo da ita har samu mai raba ta yana yiwa akai ga wani ya raba bisa kure ba daidai ba Allah kare mu to Allah ya ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum ku maza kuna da rabin abinda da matan ku sun ka mutu sun ka bari idan mutum ya auri mace matan nan da ya aura Allah bai sa ta haihu ba da shi koko bata haihu wani wuri bai aure ta ta baro da wani wuri misali bata baro ba zaura ta ya aure ta bata baro da ko ina ba to in ya aure ta in mata na Allah ka ta haihu abin nan ta mutu to in an karaba gado shi mijin nan nata kowa a gare ta kowa a duniya nata to mijin nan na da cikin duk kayanta duk aka raba a bashi kashi guda in lam yakul lahunna waladun in ba su da ɗa, minkum gare ku aw min gairikum ko daga wani ku in ta bar da wani wuri dan na ya tare ka ga samu nisfi sai dai ka tahi daga nisfi ka koma ga rubu'i fa in kana lahunna waladun in suna da da falakum rubu kuna da cikin hudu kun ga wato kenan da zai tare uba ne ga gado wajen uwa tai min ma tarakna ga abin da sun ka bari min da wasiyatin bayan wasiya yusina bi hada sun ka wasiya da ita wadai ne ko bashi wato nan abin da ake son a gwada muna maimaita maganar ga idan mai mutuwa ya mutu aka dubi abin da a tare da dukiya bashin da aka bi ne aka cire yayi wasiya eh yayi aka cire wasiya ginar da an kai an ka turbuɗe shi na kabri da sauransu likafani da an ka sai da sauransu don Allah an ka yi ko a waɗanda za a biya na aka ce waɗanda za a biya na filin da an ka turbuɗe shi na kabari sadaka na ko na hubusi na ko na hukuma na an ka ce a wani haƙa ya ce sai an biya shi to a biya shi cikin dukiya to duk waɗanda abubuwa bayan an cire su sannan abin da ya rage shi za a raba gado Allah ka damuwa wa ulhiqa bil walad fi zalika walad ibni an riskar ga wannan wadanda bil ijma'i bisa ijma'in mallamai wala hunna shi ya samu ga mata ai azzaujatu mata take ta'addarna sun kididugo aula idan Allah ya wa mutum cikawa ya zan yana da mata hudu to suna da rubu rubu'i min mata taraktum ga abin da kun bari in mutum ya mutu ya ban mata ne aure na hudu mata ne na aure hudu to abin da ya bari duniya za a kasa shi hudu sai a ba matan nan kashi daya ɗaya cikin hudu a gare su wato ana cewa suna da ɗaya cikin hudu ko a ce suna ɗaya cikin biyu ko a ce suna ɗaya cikin uku amma ina shaida muku ga matsalar gado ba a rabon gatari ba rabon gatari aka yi ba za a san waka gado a ce mata sai mun kare takwas muna tare da kuwa in lam yakul lakum waladun in babu da tare da ku fa in kana lakum waladu in kuna da nuna gare su aw min gairi hin ko daga wasu su wala hunna fumunu su ko suna ɗaya cikin takwas wato mata aure in guda ta ga mutum Allah mai cikawa in duk nan na da ɗa to abinda an gare ta ga dukiya ta ɗaya cikin takwas in babu ɗa tana ɗaya cikin hudu to in hudu na mata hudu na ɗaya cikin hudu gare su in babu ɗa in hudu na in akwai ɗaya ɗaya cikin takwas gare su da tare ya gare shi shi an nasu ba kowace guda na ɗaya cikin takwas ba su duka adda mata raktun ga abin da kun gabali min ba'da wasiyatin bayan wasiyatu tun su ne biha audain wa walad ibni fi zalika kal walad ijma'an an da a cikin wannan kamar da na bisa ijma'in bai wato kenan bai bar da ba amma ya bar dan da to ta koma gurbin sa dai saboda dan da wa in kana rajulun in namiji ya zamo yurasu za a gado da sifatul wal khabar kalalatan gadon zagayewar yan uwa ne kalala yan uwa sun zagaye shi amma bai bar ɗa ba bai bar ɗiya ba bai bar ɗan ɗa ba bai bar ɗiyar ɗa ba bai bar uba ba bai bar uwa ba wannan shi ake ce makalala gadon da kushi an zagaye a can kaya kawai to ai la walida lahu wala walada malam na ya tsaya yace wanda ya mutu babu uba garai bai bar ɗa ba a atun ko ko mace tura su kalalata za a gadon ta gadon da kushi wala hu ya samu lil mawrusi kalalatan wanda za a gado da kushi yana da akon dan uwa a uktun ko yar uwa ai min ummin daga uwa wa qara bihi ibnu mas'ud wa gairi abdullahi dan mas'ud cikin qur'ani yake ta min ummi wajen cikin qira'a haka na riwaya take wato kenan yana da ɗan uwa ko ƴar uwa min ummin ta wajen uwa wani kullu wahidin min huma sudus kowanne ko ɗan uwa na ko ƴar uwa na kowanne yana da tsira da ɗaya cikin shidda nan ɗan uwa li ummi yana gado wanda an ka haɗa uwa amma yana da waɗanda ka iya tare shi shi ɗan uwa li ummi yana gado amma yana da masu tare shi in akwai ɗaya cikin waɗanda mahutar shi mai gado shi gaba wato kenan uba in akwai shi ɗan uwa da ummi in ɗan uwa ne ya mutu kashi koyo kusa shi kuka kawai ɗan uwa ne ya mutu haka nan kaka ya akwai shi kuka ɗan uwa ne ya mutu haka nan ɗa ya tare shi mai gado ɗan uwa ne ya mutu haka nan ɗan ɗa haka nan ɗiya haka nan ɗiyar ɗa waɗanga duk ba su bari ɗan uwa al'ummi shi gado muna tare da kowa to anan in muka duba an yi magana an ce kullu kullu wahidin minhu masudusu kowane ɗaya cikin suna ɗaya cikin shidda mimma taraka da abin da mai mutuwa ya bari fa in kanu ay al-ikhwatu wal akhawatu min ummin akthar min zalika amma in ya zama ‘yan uwa ko kuma ‘yan uwa na wajen uwa sun yi yawa daga guda wato sun yi guda yawa kuma shuraka a cikin sulusi za su yi tare a cikin sulusi sai a ba sulusi sai su raba a nan ko da uwarsu na nan muna tare da kuwa in ‘yan uwa al'ummai suka kai biyu uwa tana nan to uwa sai ta tahe daga sulusi ta bar musu ta koma ga sulusi su kuwa ba su sulusi mista duk su ya hana yawan gado saboda haka sun tare daga sulusi ya tawi fi wato kuma ya sun yi daidai fi ciki zakaruhum namijin su in sun da macen su da namijin su da macen su inda dan uwan su na wanda sun ka hada uwa ya mutu ko yar uwar su ka hada uwa ta mutu to duk dai suke In min da wasiyatin bayan wasiya yusi da wanda an kai wasiya ita aure ne ko ko bashi gaira mabar ba za a shiga da cutarwa ba kowa cikin yan uwa halu min damiri yusi ai gaira mutahil darar ba a shiga da cutarwa Allah ruwa ka bisa ga magada bi an yusi bi an yusi kada shi mai wasiya shi wasiya bi aksara min al-thuluth mahiya daga thuluthi wasiyatan mazdarun ma akadul yusikum wasiya min Allah daga Allah wallahu alimun Allah masanina bima barahu ga abin da shirya shi halki katalikai ne min alfara'il na gado halimun Allah mai jimina bi takhiril uquba jinkiran azaba amman khalafahu ga wanda saba mishi wa hasatu sunna sunna ta keɓance ta wuri su man zukira gadar da waɗanda an ka ambata bi man laysa fihi manu ga wanda bai da abin da ya hana shi gado yin katalin kamar kashi in mutum ya kashe dan uwa ne da gangan don shi gado ba a bashi ai ikhtilafi dini ko ku sabanin addini hmm. kamar shi bai yahudi na yake na son gadi musulmi ko ba nasari na son gadi musulmi auren in ko bauta summa aqaba an al ahkam al basura sai ne ta aqibi ga hukunce hukunci a bayan ambato hukunce hukunce da an ka ambato baya Allah ta aqibi akan su nan an yi magana akan waɗanga can gaba akwai cikon magana ta gado amma nan ina son mu san mas'alar gado kamar ni faɗa ba a rabon gatari ke mi kika so takwas ɗaya cikin takwas bara ka sa takwas a bata nata kai nawa kika so ɗaya cikin uku bara ka sa uku a na naci kai a'a yanzu misali mai mutuwa ya mutu ya bar diyatai ya bar ɗanai ɗa nawa ya kaso ɗa yana son biyu cikin uku yana son ɗai cikin biyu yana son ɗai cikin biyu ɗai cikin uku shi ko yana son biyu cikin uku to sai a buga uku sai a ba ɗa kashi biyu a ba ɗaya kashi guda ka nan babu rabon gatari in ya mutu ya bar ɗiya mata uku ya bar ɗa namiji guda sai a buga dukiya biyar a ce namiji shi kwashi biyu ɗiya mata kowace ta ɗauki guda guda kaga babu rabon gatari in ya mutu ya bar uwa ya bar uba ya bar mata gado ya zangar rawai ne mata ta yi tana son rubu'i domin babu da uba ne yana son sulusi uwa ta yana son sulusi domin babu da to sai a buga hudu sai a ba mata guda sai a ba uwa guda sai a ba uba guda sai a ba uwa guda sai a ce uba ya dawo ya kwashi gudan nan an ce uwa za ta samu sulusi amma ta samu rubu'i an roƙe ta to anan in mutum ya mutu ya bar dukiya ya bar gida ya bar gona ya bar mota ya bar mashin ya bar kuɗi ya ba wasu abubuwa ga sunan dai daban-daban shin zuwa za a ce kai kama wanga kai kama wanga kai kama wanga kai kama gona kai kama gida a kai ko bara ba kuɗi ba haka nan za a yi ba kaga aka yi sai a ce awa gona kuɗi sai awa gida kuɗi awa mashin kuɗi awa mota kuɗi a kida ya dukiya na wata duk abin da ya bari wanda aka wa kuɗi komi na na sai a mai kuɗi sai a rubuta sai a buga kuɗi a ce kaza ya bari sai a zo sai a buga kuɗi kuɗin za a buga in an ka buga ga rabon wani ga rabon wani ga rabon wani ga rabon wani to wani bai san kuɗi rangama ya kaso da cikin rangama na akwai wanda aka za ko ko cikin yan uwa akwai mai so ya akwai mai so za akwai kwaɗayi sai a yi ƙuri'a haka aka raba gado kuma in ba haka an kai ba tana ba ta karewa amma ya bar gona a ce a ɗauki kwasa a sai asara in zuwa kai ana wadda aka gada ma wallahi Allah sauƙaƙa to ci gaba alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kamin kamin a yi addu'a akwai munasaba karatu wadda ta gudana jiya ta magana akan taimaka ma marayi da marasa rauni da masu rauni da gwabraye waɗanda an kasan sun kame kansu bisa ga wannan wasu mutanen alkhairi suka ga e lalle ya kamata a samu wasu jama'a bisa ga alkhairin wannan wata waɗanda za su tsaya su ga sun amshi wata gudunmuwa ga wasu al'umma sun taimaka wannan bayan Allah aka faɗa min kuma na ga kyau na ga abin yayi kyau ina roƙon Allah yadda mutane ke dubin yan uwan tausaya musu Allah ka tausaya muna yadda mutane ke ganin ya kamata su ba yan uwansu gudunmuwa su agaje su ga wani hali za su shiga kuma Allah ka agaje mu kuma Allah ka sa duk abin da zamu yi mu yi da kai domin babu wanda ya shiri ba sai wanda ya da Allah Allah ka taimake mu don haka wannan ya kamata in suka yi kira mutane su ba su gudunmuwa wassalamu alaikum a ah, bayani kenan wanda malam ya gabatar kuma shi ah, shugaban kwamitin insha Allah zai bayani a takaice a ah, wanda shi wanda a shugaban kwamitin na marayu a ne deputy speaker honorable Muhammad Abubakar Bena shi ne ainihin shugaban kwamitin kuma zai yi bayani a takaice akan ayyukansu da kuma irin bukatocin da suke da mutane ga jama'a don taimaka ma bayan Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا مسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda aka ji an gabatar an kafa wannan kwamiti ne domin ya taya ainihin ita uwa kungiya aiwatar da practical na wa'azin da ake gabatarwa a kullum in kuntuna karatun kwana biyu da suka wuce zuwa na jiya har na yau ana magana ne akan marayu kuma ana da ikon shi sai aka tunanin ya kamata aka wannan kwamiti domin abin nan da aka karanta a aiwatar da shi aiwace shine a ba wannan kwamiti dama ya nemi waɗannan da Allah ya ambata su ba da gudunmawa don shi sa'annan su kuma su ji tsoron Allah domin ga tsortawa nan kala-kala wanda zai ci dukiyar marayi an ji yadda Allah ce zai mashi Allah ya tsare mu to wannan kwamiti za su yi wannan aiki na har hada abin da aka samu daga hannun mawadata domin a nemi waɗannan da aka ambata wato marayu a hannanta wannan dukiya gare su domin abin da aka gabata yanzu na sallah da yawa daga cikinmu muna da iyali suna duban wannan wata mai masu wata hidima wata shahi sutura da sauransu to wayannan su ko wa zai masu. don haka Allah yana kishin su shi yasa ya ambace su da cewa a yi mashi idan an yi mashi su aka yi mawa don haka a madadin 'yan kwamiti da aka sa ina kira ga al'umma 'yan uwa musulmi da mu hito mu daure mu bayar don Allah a ba wannan kwamiti kuma ina kira ga 'yan uwa da aka haɗa mu yi aikin wannan kwamiti da mu ji tsoron Allah mu tuno da karatun da ya gabata na wanda duk ya ci dukiyar nan ba bisa yadda aka shata ba kuma cikin hikima Allah babu ma mai cinta domin wanda aka ambata an ce wanda yake da rauni ya ci ba da banna ba to ba mai rauni cikin cikin yadda Allah don haka ina kira ga yan kwamiti da mu ba da haɗin kai a yi aikin yadda ya kamata don neman yadda Allah ah, ina kuma kira ga al'umma da su bayar da gudunmawa don wannan manufa har ma wanda bai riga ya ba da zakar shi ba ku tuna cewa waɗannan mutane suna daga cikin waɗanda Allah ya ambata waɗanda ake ba zakka da haka wanda bai bayar ba ko da bai kai ma wancan kwamiti ne zakka ba in ya kawo mana zamu gabata insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun ji mun saurari bayani shi shugaban kwamiti na marayu kuma mataimakin shi alhaji sani dododo sannan ma'ajin ainihin wannan kwamiti alhaji samu ahmad gulumbe sannan sakataren shi shine a malam abubakar turin wada mataimakin sa malam buhari muhammad akwai dipti darakta na agaji shi ma yana da cikin membobi akwai a shugaban malamai na garin bin nake malam muhammad bandi yana cikin members a waɗannan da su ne a akwai alhaji bello dan kane shi ma yana cikin membobin wannan kwamiti muna fatan allah ya taimake su ya taya su eh su kenan insha Allah su tare ne Allah ya ta eh a kuma daga cikin abin da ake bukata akwai bukatan kuɗi tufafi da kuma abinci domin rarraba ma waɗannan bayan Allah domin su ma su yi farin ciki kamar yadda masu iyaye suke da farin ciki ranar sallah Allah ya horanta mana rai tare da su baki ɗaya kuma insha Allah a nan za mu dakata ayyau babu tambayoyi sai a hakuri sai gobe saboda waɗannan bayanai masu muhimmanci amma dai akwai kaset na sha shida sha ɗaya zuwa sha shida na wannan tafsiri ya fito ana iya eh, ganin alhaji abubakar domin a samu ɗannan kasusuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. insha Allah na bude wannan kwamiti taimako na da naira dubu biyar insha Allah don bara sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله غافر تامنا Allah mu iyayenmu Allah gafarta wa malamanmu ya Allah ubangiji ka ji kansu Sheikh Usman bin Fodo wanda suka da musulunci a wannan kasa. ya Allah ubangiji muna roƙonka ka ji kanmu asisan wannan kungiya a Sheikh Ismail bin Zakariya Allah ka yafe masa ka cikan malamin na tauhid Allah ta taimaki kalifan malam na farko a Sheikh Muhammad Sani a jingir malam da yake gabatar da wannan tafsiri shugaban malamai na wannan jiha kuma ɗaya daga cikin yan majalisar malamai na koli yake gabatarwa a wannan babban masallaci na juma'a da ke cikin wannan babban birni da kuma wato cikin garin jega muna fata Allah ka saka malam da alkhairi wannan ilimi da yake karantar da bayan ka Allah ka tasirantar da shi a duniya baki ɗaya wannan kwamiti da aka kafa da umarnin malam Allah ka musu gudumawa Allah ka sa an kafa a sa'a Allah ka musu gudumawa da shi shugaban kwamitin da mataimaki da sakatare da yan majalisu Allah ka musu gudumawa shugabannin kwamitin wannan tafsiri a mataki na jiha Allah ka sakanta musu alkhairi Allah ka ƙara daga darajojinsu Allah ka biya musu bukatotinsu duniya da lahira manya-manyan maluma da ke tare da malam kamar shi da usman da mana da shuran limamanmu da malamanmu da shugabanninmu da 'yan agajinmu allah ka musu gudumawa jama'an alkhairi da ake tahowa wajen wannan karatu nesa da kusa allah ka saka ma kowa da alkhairi ma'aikatan gwamnati allah ka ƙara daga darajojinsu a ofisoshinsu allah ka iyar musu abin da ba su iyawa allah ka musu gudumawa allah ka biya musu su na alkhairi wanda suke aiki a kamfanoni da ma'aikatu daban-daban allah ka musu gudumawa manoman cikinmu da 'yan kasuwan cikinmu da 'yan siyasan cikinmu da makiyayan cikinmu da masu ƙananan sana'o'i da manya Allah ka samu kowa albarka cikin nasa matasa da suke tahowa wajen wannan karatu ya ubangiji Allah ka yi musu albarka karatu da suke na addini da na zamani na boko kenan Allah ka sa musu albarka wanda suka rubuta jarabawa Allah ka sa sakamako mai kyawu ya bayyana wanda za su rubutawa Allah ka sa su rubuta cikin sa'a wannan wata da muke ciki duk alheri da albarka da rahama da gafarar da ke ciki Allah ka sada shi gare mu ya Allah ubangiji ka samu cin bayan ka wanda zaka yantar kuma ka samu dace da direnatul qadari marasa lafiyar mu Allah ka warkar da su wasu suna kwakwance a asibitoci ya Allah wasu suna kwakwance a gidaje wasu ma suna yawo da cuta Allah ka warkar da su Allahumma rabban nasi مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما wannan babban birni na kebi Allah ka sa mata albarka wannan jiha na kebi Allah ka sa mata albarka jagororin wannan jiha a mataki na gwamnati sun da hakan mai girma gwamna da mataimakansa Allah ka mashi gudumawa ya Allah ubangiji wannan kasa ta mu Najeriya Allah ka zama da mu lafiya Allah ka sa mata albarka zakuka masu zuwa Allah ka dora mana shugaban kasa musulmi Allah ka dora mana dukkan matsayi na alkhairi ka dora mana managartan bayanka masu imani masu tausayin ka. ya Allah ubangiji ka tsare dukkan kasashe na musulunci a duniya baki daya Allah ka tsare hurumin Makka da Madina sarki Abdullah da yake ta aikace aikace a harami Allah ka masa gudumawa Allah ka taimake shi ka taimake mataimakansa baki daya mu karanta al-mashara kafa daya Allah ka amsa mana wayannan addu'o'i بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار